safe nake samun kuzari shi nake rikewa na je bikin da zani zole kafe kusa ku samu kuzari ba ni da sala ganda ba ta rike ni kari zole kafe manya ku sha kari zole kafe ji mana ne me yake faruwa jikina ne yayi week da yawa ina sauran gajiya Gabi na san me damuwanka. Rizoli Cafe shine maganin matsalarka. Rizoli Cafe. Rashin kuzari, nauyin jiki, kasala da kuma sagewar gaɓoɓi, Rizoli Cafe yana fitar da kai daga wannan yanayin. Rizoli Cafe ne na ɗaya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Rizoli Cafe. shashi Salamu alaikum. Ah, Baba Dan Audu. Wallahi kuna tuna min da Saudiya. Ai in dai a kamfanin Rufaida ne duk inda muke a fadin ƙasar nan haka za ka gan mu tsaf Ba ni Rufaida yogurt mai sukari. Sai kuma mi. Ba ni Rufaida yogurt mai strawberry babba da ƙarami. Sai kuma mi. Ba ni Rufaida yogurt mai vanilla babba da ƙarami. Sai kuma mi. Ba ni Rufaida yogurt mai banana babba da karami sai kuma me ba na rufai da yogurt mara shikari guda ɗaya karami da kuma na yara guda biyu sai kuma me sai ka bani rufai da pizza guda biyu da rufai da shawarma guda biyu da rufai da ice cream guda biyu sai kuma me sai abin da ya kawo ni yanzu kana so ka ce duk wayannan ba su suka kawo ka ba rufai da bread kuna da shi a duk inda kamfanin da ka gamu za ka ga muna sai da biredi da a gurin da bread mafi mishkila. Rufai da bread ga daɗi ga tsafta. Ni ɗan kasuwar sayar da kayayyakin amfanin waya ne lamba ɗaya a yankina. Shi yasa duk lokacin da na taho sarin kaya a kayayyakin towa fawa kaɗai nake gama sari Kwarai da gaske da kayan towa fawa kaɗai nika iya samun abokanan kasuwanci na farin ciki. Ai ni tuni na daina amfani da wani abu idan ba na towa fawa ba. saboda kafin na fara amfani da tuwa fawa a kwana uku sai in ci caja guda biyar amma yanzu ka shekara biyar kenan ba dai in sai caja ba kwarai da gaske muna samar muku da kayayyakin tuwa fawa ne ta hanyar kwarewa daga ingantacciyar masarrafar da ke kasar China. Bayan ratsa jihohi da kayayyakinmu na Towa Power Sky a nan gida Najeriya, wanda muke da babban ofis ɗinmu number 123456 a Wint Market da ke garin Bauchi. An samu nasarar sake buɗe muka ta fara shagon mu a wannan babbar kasuwar Civil Ultra Modern Market Kano shop number 19. Sannan muna da shagon lamba 3 Borough Bata wanda ke birnin Kano ga masu tsarin nau'in ko irin kaya na amfanin waya. tun daga Nijar Republic, Maradi, Yamai, Agadas da Magaran. Hada ma'anan gida Najeriya. Kai tsaye za ku iya kiran mu da wannan lambobin kamar haka. Kayan tuwa fawa. Su ne kaya mafi inganci. Daga kamfanin Ramaniya Communication. Ayi kasuwanci cikin aminci. alaikum. Wa alaikum assalam. Ha umma. Na'am. Na gaji. Lukman. Na'am umma. Baka taba zuwa gidan nan da sassafe haka ba. Amma lafiya? A ba komai umma wallahi. To, amma fa Lukman idan kan nan kaman bacci bai ishe ka ba. Lafiya ina ummi? Ummi tana can ƙasa ita ma tun jiya take ta fama da kuka ban san dalili ba. tana ta faman zubar da hawayenta. sanadin labarina sokinan sanadin labarina sokinan sanadin labarina sokinan sanadin labarina Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Hey Lukman, kai ne da sassafa ka? Ni ne Ummi. La yanzu baka faɗa min me ya kaka mu da sassafen nan ba ho ai da nan gidan da gidanmu mu ɗaya ne ba wanda zai tambaye ka idan ka ji ɗaya daga ciki me yake sa ki kuka kawai ina tausayin ka ne yayi kuma tausayi kuma ummi akan me eh mana na san yadda kake son sumayya duk da na san ba wanda zai fahimci irin ciwon da kake ji sai kai kai kadai a zuciyanka amma tun lokacin da na samu labarin an masu yabbai ko da wani ba kai ba hankali na kasa kwanciya zuciyata ta kasa samu kwanciyar hankali saboda tunanin halin da zaka iya shiga ciki tabbas wannan shine misalin dan uwa na gaskiya ko kuma ce dan uwa na jini wato ummi duk cikin dangina da na ba wani mahaluki wanda ya zubar da hawaye akan na rabu da sumayya sai ki hasali ma gani suke cewa rabuwa da sumayya kamar na rabu da alaƙaƙai ne su haka suke gani sun manta cewa shi so baya ji baya gani duk bishiyar da ya aiki tsantsansa sai ya hau kuma dole 'ya'yan itatuwa su yi mutum zaƙi ko da kuwa yana jin su. Allah ya maka zaɓi mafi alkari ya yi lukman. Allah ya baka wacce ta fi sumayya komai. Wacce za ta mantar da kai duk wani abu game da sumayya. Amin ummi. Um, ummi ina so in nemo ta alfarma a gurinki. Ka faɗa mu. Allah ya sa zan iya. Um, gobe ina so mu fita tare da ke domin ina so ki bani shawarwari maybe zan samu nutsuwa a rayuwata kin ji to Allah ya kai mu gobe amma me yasa sai gobe me yasa ba yau ba yes na zaɓi gobe ne saboda friday ne kin ga akwai dalili to shikenan Allah ya kai mu amin Ah, sai kuma kamfanin fmk clothing nigeria limited da suka ba mu tallasu ma so so fa dai waɗannan ayyukan guda goma su za mu mai da hankali a kansu so alhamdulillah kun ga dai yadda irin nasarori suke kai kawo a cikin kamfanin nan namu ba iyawa ta bace ba dabara ta ba kuma ba iyawa ku bace ba dabara ku bace Allah ne shi haka ubangiji yake ko da yaushe in ka dogara da shi to ba zai baka kunya ba duk dogaro ga allah akwai mafita wannan haka yake kuma aikin da muka samu na biya da wanda sumayya take yi ya ɗan yi nisa shi ma hasali ma ita a cikin abin da ta samu ta kara kawo wani abu ta ce a ƙara kowa a cikin abin da ya samu Allahu Akbar Allah ba da daɗewa ba na san wa zai ga dan already na ga a kawunta ya fara biyan kowa da kowa ko? eh excellence na Allah muke ka na tabbatar duk kowa ya ga irin ci gaban da muka samu shigo excellence cikin wannan kamfani ko? mutum ne mai kaifin basira da hikima yana da aminci ko kwarai da gaske da haka ina ƙara roƙonku don allah a ƙara tsage dantse a zauna da juna a cikin aminci da haƙuri kowa da arzikin da allah ya bashi kuma duk hassada da ƙeta da mugunta ba za su hana ubangiji ya yi wa bawa irin kyautar da rai ne yi masa ba allah ya ce zai kyauta wani ya ce zai tashi tsaye ya hana wani mutum a guji hassada tana ƙara wanda ake yi ne nasara tana kuma dawwamar da wanda yake yin ta cikin talauci saboda shi mai hassada kullum baya kokarin tara nashi arziki ya fi mai da hankali wajen kokarin ruguza nauri da wannan nake cewa baki ɗayan ku assalamu Ya aka yi fatima hmm. sumayya ta kira ki me yasa ba ta shigo ba ba ta kira ni ba sarki jiya ma ai ba ta zo ba duk da cewa kai ma baka zo ba sai da yamma shi yasa baka sani ba to lafiya bari kira ta mm. wayar ta aka sha kuma baka same ta a waya ba ne same ta a waya ba lafiya kuma ba ta saba kashe waya ba ma ba matsala bari na ban nan zan ta gida su sai ji abin ya motsa kenan ah wato gaskiyar magana sarki bawan Allah ne irin nasihar da yake wa al'umma idan da a ce mutane suna ɗauka abin ba zai dinga motsawa ballata haya dinga dukan rai a ranke daɗe sa'a me yake faruwa ne na ganki cikin yanayin da ban saba gani ba kamar an miki mutuwa ai dole zan tambaye ki kwashin da Allah ne kyale ni ta yaya zan kyale ki in ganki cikin mummunan yanayin kyaleki ai idan na kyaleki bai cika cewa ni mai kula da al'umma bane ba ni mutum ne wanda nake son ganin al'umma suna farin ciki ba su dinga eh, rayuwar jifa gafi a ba please leave sanda aka kawo ni gidan nan gurin ki aka kawo ni kuma sarki a hannun ki danka ni ni kuma matsayina na mutum wanda nake girmama shugabanci ko da na girme ka ina girmama ka saboda ni ma ina ya zo a girmama ni kinga ki ɗauke ni matsayin abokin shawara yadda zan nuna miki hanya yadda ba za a yi faci ba da Allah excellency fitan min daga office dina to ai kenan a my mentor ni Allah ya mun tafiya abin ya motsa yana dukan rai Garkuwa. da Allah ka zo ina neman ka yanzu ka duba yadda abin nan ya zama kamar ba a yi ba mutane ma yanzu tausayinta ma suke ji abin ya kara mata farin jini da daraja a wajen mutane matsalan ƙarya kenan fure take ba ta 'ya'ya gashi yanzu daga zuwan gaskiya ta tarwatsa mu ta kore ta kamar ma ba a taɓa tsananta ba garkuwa? yes ka kawo mana sabuwar shawara wacce hanya ne kake ganin zamu bi wadda za ta bulle mana akan me kenan sumayya mana au wallahi ba zan taɓa gajiya da neman rusa sumayya ba har sai na ji ba na numfashi a duniyar nan bari ki jin gaya miki sa'a in dai maganar sumayya ne na tira hannuna na fita ka fita yes ban gane ka fita ba wai ko biki irin tsine mana da ake a social media bane ba zagi addu'a ta uwa ta uba ba abin da ba a ci mana ba ke har gidan rediyo akwai wanda suka hira suka dinga faɗa mana munanan eh, maganganu akan sumayya ya kamata ki gane mana to sai me sai mu hankalta mana ke sa'a kin san me zan gaya miki kina ji na sai ka faɗa mu kyala sumayya kawai idan arziki ne muna da shi daidai gwargwado za mu iya rayuwar mu to mu kyale su mai da kawai ni da ke ina ganin kawai mu zo mu auren mu kawai in lokaci yayi za mu yi ba sai mun takura kanmu ba kai kai har yanzu ka kasa fahimtar abin da Sumayya ta yi mun da Sumayya bata shiga gona ta ba da Allah kaɗai ya san matsayina a duniyar nan ina cikin haskakawa na ta zo ta disa shi haske na sai alkhairi ya nufo ni gadan-gadan sai Sumayya ta zo ta kwace abin ya zama kamar ba nawa ba kai kinga ba fahimta bane ba ba ita take so take wannan abun ba wannan abun daga Allah ne saboda haka mu jira nan mu ya zo mana haba sa'a sa'a sa'a ki tsaya mana idan ba za ka taimake ni ba da Allah ka rabu da ni to ki tsaya ki za abin da zan gaya miki mana bai kamata ki bi shike sa'a Assalamu alaikum sunana abdullahi yunus mai cibiyar kashful alil cibiyar kashful alil mun sake inganta magungunanmu sannan muna godewa allah da yadda ake samun waraka daga cutar hiv muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta hiv ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis a b ko c tare da diabetic ciwon siga cutar kidney duk muna ba da magani. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke Maiduguri babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene. A jihar Kano muna Zoo Road daidai Shoprite bangaren Lilo na yara saman Bene Maria Plaza. A birnin tarayya Abuja muna Kuje titin Union Home P&D Plaza. Al'ummar jihar Gombe za ku same mu a gadon Malale, Bureau cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin Musayyar Plaza. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan maraɗi, kallacin tsohuwar likitan maka Grand Marche de Maradi. Sannan mutanen babban birnin Yamai muna kusa da Al'izza daidai Rome Point Police Secor jikin likitan maka. A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa. saman bene shago mai nomba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai nomba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an Aminu ɗan Baba Plaza saman bene shago mai nomba hudu. A jihar Lagos za ku same mu a Agege Al'ummar jihar Sokoto za ku samu wakilanmu a Abubakar Road Makera Plaza shago mai namba 25. Sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Da a caja nake so, na yi amfani da cajan ƙawata ta cika min waya ba tare da ɓata lokaci ba kuma ta ce min lallai lallai a nan ta sai caja. Gaskiya ne. Um, ga wannan. Gaskiya wannan ba ita ba ce. Ai in dai kin ga tambarin Max da sa ciki. kawai ke amfani da shi Ba ki da matsala da wannan ba ni power bank har ma power bank kuke sayarwa a wurin nan ban sani ba kware kuwa muna da charger max muna da airpiece max muna da power bank max sannan muna da charger mota max duka nau'ikan charger bangaren iphone da android duk muna da su duk wani abu da ka sani a cikin shagon nan inda kamfanin max accessories ne to nima ina so ka haɗa mu ana samun kayayyakin wayoyi na max accessories a shaguna da kuma teburan sayar da wayoyi a koyi ga masu sari a tuntube mu akan shago mai lamba io5 layin al'asar mai karamin plaza da ke kallon malam katu square niger street a kanan mu da dabo max accessories muna da kaya masu sauki da inganci Malamin sabu ikon Allah takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah malamin sabi'u mai rukiya assalamu alaikum na malam sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aiki na ba na haɗawa ba na zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya jarrace mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya gane magana ta ƙare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda ke auren mace kawa wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shi ne yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai rai mugun muhalki mulkin shanu mulkin ruwa mulkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya hambunta shine ke sa namiji asara dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya sai asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da ka amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mulkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko an yi mulki an yi mutuwa ko an yi wani haɗari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani na haɗarin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larura ka inda ta shaye ta baka iska ko ta ni za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin da kake ganin ka an shi likita an yi matsalar ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin sadaka zan zanga ma abin da ke damun ka in iska ne zan ga ma da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hanna ji wani abu ya gwada shi da kashi zai ba kashi bayani in insha Allah jama'a assalamu alaikum Eh, Sumayya eh, jiya shuru yau shuru ko dai kin canja kamfani ne ko? Haba sarki, ni na isa motsa wani waje ba tare da izininka ba? To ai dole in yi tambaya. Hmm? Kuma ko akwai wani abu da ya kamata in sani ne? Gaskiya ne sarki wallahi Sumayya tana cikin damuwa. To, umma me ya faru? wato dajiya ne ka zo gidan nan kaga abin da ya faru tsakanin lukman da aliyu abin babu daɗi domin da a ce a waje abin ya faru har mutane suka ɗauki abin a waya to da gaskiya mun fuskanci jin kunya a idan mutane subhanallah an yi baiko da aliyu ko ai jin baikon ne ya sa lukman ya zo a firgice kuma aka yi rashin sa'a sai tarar da aliyu a nan gidan abin babu daɗi kamar a tashi gidan nan jiya wallahi garin haka ma riƙayya da rauni ta tafi inna rauni ka yi haƙuri sarki wallahi ko da na je ofis ba zan iya komai ba ba komai kaki da amma dai ya kamata ki danga kula saboda bnx sun fara complain suna korafin cewar dan postin din da ya kamata kina yi da dan product din su da dai da abubuwan da aka yi yana karanci ba yi kuma kin san kamfani su ba asara suka sanya to da allah ya kamata ki mai da hankali insha Allah za a mai da hankali sarki za a gyara to wai shi aliyu yaushe za a cire masa zafin kanan nasa ne to Allah alamu ma sun nuna baya son zuwa sarki kwata-kwata baya son tafiyan nan kuma aure zai yiwu a haka gaskiya dai kam aure ba zai yiwu a haka ba domin kuwa akwai faduwar gaba da tashin hankali gaskiya ai maganin bari kar ma a fara sumayya na amuranka ya daɗe ki yi haƙuri wannan abubuwan insha Allahu mafita za ta zo ba da daɗewa ba kin gani komai ya faru akwai mafita daga Allah da take zuwa nan ba da daɗewa ba insha Allah ki yi haƙuri kin san me a cikin nan da dai ina da malami ne sai in kira shi a waya ya faɗa min in faɗa maka <laughs> oh kina son a sharara miki ƙarya ko ya canka miki kaga umar dan allah ni dai ka faɗa min menene a cikin nan <laughs> nan sarakin ki ne a ciki da kuɗin kama gidan haya da kuɗin gina ma gidan gaba ɗayansa da kuɗin abincin da za mu ci kai har ma da 'ya'yan da za mu haifa insha Allah Tabdijan a ɗan wannan envelope ɗin amma dai ina tunanin dala ne a ciki na cek ɗin miliyan ɗari ko? Wannan ya fi dala miliyan ɗari a cikin nan. Kaga, kar ka manta fa ka faɗa min cewa ka je interview. <laughs> Sai kuma gashi sun bani aiki kuma in Allah ya da gobe zan yi in fara aiki. Ikon Allah, da wuri-wuri haka kamar dai dama kai suke jira irin ka suke nema. To, Allahu alam. Ayya, akwai waɗanda fasibin ya fi na komai da komai. to kawai da abin da ya da shi shine idan har kana da rabu to babu wanda sai hana karban ka sai ka samu gaskiya ne to alhamdulillah Allah ya sanya alkhairi Allah ya sa mu ci rabu mai amfani amin amin rabon aure ne kin ga ka fara magana auren nan fa albarkatu da nasarori sai zuwa suke ta yi ko a kwai kuwa kin san ce idan fa kana niyyar raya sunar ma aiki to za ga buɗi ta ko ina ta inda ma baka tsammani ba <laughs> kin ce zaki dafa min indomi ko to da fomin indomi kai dai ka sha ti shi an gama zuba sarkin gida me faru ka ce kana son ganin hawa e eh, wani bayan kun bari an kwace sarautar a yaushe bayan mu kai muka sani sarkin gida to to yanzu sarkin ƙarfi ya kwace sarkin gida a hannuna yaran gaba ɗaya da sun koma sun koma bayansa yanzu ni har tsoro nake in shiga cikin saboda gudun kai ya ritsa ni in kurkushe ni sannan ko kuma kuna nan gaba ɗaya kun kasa yin komai a kai Haba sarkin gida, ya za ka ce mun kasa yin komai a kansa? kana gani mutumin nan akan abin da ya ma a baya har a ɗakin dubu maka sashi kwanansa biyu a ciki amma ka ringa kirarin mun kasa yin komai a kansa kana tunanin akwai wanda ya fi karfin mu a gidan nan to wannan abin da kuka yi ba jijewa yi a kaina ba ai inda ka san kun gara tura shi haka ya dinka nema na dan ya ɗauki fansa a kaina a shi sanya nake ta saka nan saka nan kai kai wallahi ranka idan ba a cire mutumin nan a gidan nan ba hallaka ni zai wallahi sai kashe ni har lahira kamar yadda muka gaya maka a ba mu da wannan damar duk wanda ka ganshi a nan gidan doka ce ta kawo shi kuma ita ce kawai take da ikon fitar da shi tashin hankali to amma ina wata magana da muka taɓa yi da ku a baya wace magana kuma ah, da kuka ce za ku yi min hanya a fitar da ni daga gida to akwai hanyar da zamu bi kamar yadda muka gaya maka ba amma dole sai ka kawo videos din nan da memory to ah, wannan bidiyo din na kawo wanda tabbaci kuke da shi cewar riban kwafe shi na aje a wani wurin ba kana nufin ba za ka kawo ba kenan sai dai mu yi alkawari da ku cewan zan goge shi shi ne ka yi alkawarin na yi amma ku ma za ku yi min wani abu guda ɗaya ko ba haka ba ne ku sama min jari da idan na fita gidan nan zan samu abin yi kaga shi kenan ba zan ƙara waiwayo ku ba gaba ɗaya Allah taimaki sarki rumfasha shirgi <laughs> da tukunna da ya ban zama sarkin ba yanzu tun yaushe to me ya rage na ji sarkin gida yana cewa zai yi marabus ya gama marabus din nasa a duk inda na gaishe sai na kurmushe shi wallahi ai abin da baka sani ba dan audu mugu ne ba karamin ba ne mu da muka yi tafiyar mu za mu gaya wa kowa da mu muka je aka kama kifin amma fa mu karfasa aka rika ba mu ba wannan gaskiya ne gaskiya ne ne ai ku ne ba ku san dan Audu ba shegiyar kafa da yatsu ba yake nan ai dan Audu kawai muciji ne shi da ka gan shi kawai ka buge shi ka kashe shi gaskiya ne ai mu za mu ba da labarin shi kai kai zo gama guduwan wallahi in ka ga na rabu da kai to na karya ma hannu da kafa ya ara ya ara a ta gare ne ba gidan nan bukata ta biya ai zai gaba za ku wallahi wannan wannan wannan in ban karya shi ba to ai zama zuwa na gidan bai yi amfani ba raga raga zan mai zan nuna man na fi cin kai billahi la ilaha illa huwa alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki Allah muna ƙara gode maka bisa irin ni'imar da ka yi mana da kuma nasarorin da muke samu a kan ayyukanmu na ba da taimakon maganin gargajiya a kan larurorin al'umma albishir ga al'ummar duniya baki ɗaya cibiyar alhikima ta ware wani gidauniya ta musamman domin ba wa al'umma masu ƙananan ƙarfi taimako na kuɗi ko na abinci ko kuma na magani a duk inda kake a faɗin duniya. Alhikima ta fitar da wannan tsari ne akan dandalinta na YouTube channel mai suna Alhikima TV. Mun ɗora sanarwarmu a kan wannan shafin, kuma muna sanar da al'umma ga masu buƙatar neman tallafi ko taimako na kuɗi ko na abinci ko kuma na magani wanda suke so a taimaka musu kyauta fi sabilillahi. za su je dandalinmu mai suna alhikima tv za su ga sanarwar da muka ɗaura idan suka ɗauki wannan sanarwar za su ga yadda tsare-tsaren mu yake da ƙa'idojinmu suke na karɓar wannan tallafin idan ka cike wannan ƙa'ida to da izinin ubangiji za mu tantance waɗanda suka kamata mu ba wa taimako daga cikin wanda suka buƙaci taimako a wurinmu za mu kuma sanar da su ne ranar lahadi ɗaya ga watan ɗaya na sabuwar shekara cewa ga waɗanda suka cancanci mu ba wa taimako a wannan lokacin la'alla kuɗi ne ko kuma abinci ko magani amma ƙa'idojin da za a bi wajen cike wannan ƙa'idar yana kan youtube channel na alhikima tv haka zalika ina amfani da wannan dama wajen sanar da al'ummar jihar adamawa zan zo cikin garin jimeta insha allahu ranar 22 ga watan 12 zan yi aiki na kwana uku zuwa ranar 25 ga watan 12 ina kuma sanar da al'ummar garin Mubi zan zo cikin garin Mubi insha Allahu Rabbi ranar 26 ga watan 12 inda zan yi aiki na tsawon kwana shida a cikin garin Mubi ni Abdullahi Alhikima ina roƙon Allah ya ƙara taimakon mu akan manufofinmu na alkhairi kuma duk wanda yake so mu bashi kyauta ta wannan gidauniya ta alhikima ya tafi YouTube channel mai suna alhikima TV ya duba sanarwar mu zai ga ka'idojin da zai cika don mu taimaka masa kowaye kuma yana iya dacewa da wannan kyauta da wannan gidauniya ta maƙudan kuɗaɗe daga alhikima insha Allahu rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Audu. Ba ƙoshi bane kake kwashe yara abinci? Ai ka san abincin ne na kula gidan masu kuɗi ɗanɗanon dama. <laughs> a babu wani magana gidan masu kuɗi wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai. Ɗan kaɗi wannan wani irin sinadarin girki ne haka? dahir kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace da ta san kanta dahir kori shine ɗanɗan da yake gyara girki ba yawan kuɗin da aka she masa ba dahir kori ma fi mishkila <laughs> Dahir kori. Dahir kori. Dahir kori. Shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shine sirrin girki a gidana. Dahir kori. Ma fi mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na dahir kori. Dahir kori. Nemi naki a yau. Ana samun shi a kantana da kuma shaguna a ko'ina. Dahir kori.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 ganin ya zo kana wanda umariya a global ina ma abota ganin sun yi ado gami da asan da asan da rangada rangadan kafet walau a gidajensu masallatai office office otal otal kayan ku ya tsinke a gindin kaba ga umariya global carpets umariya global carpets na yin odar galla-gallan carpet na zamani kuma nagartattu daga ko ina daga kasashen duniya za ka samu carpet irin na kasashen turkey istanbul paris ga super laila da super isfahan da super bilkis da sleek carpet da atlas Royal Carpet, da Royal Silk, da History Carpet, da Verona Carpet, da Crown Carpet, da Madrid Carpet, ga kuma Grass Carpet. Domin gwangwaje kanku da kowane irin nau'in carpet, sai ku ziyarce mu a babban ofis ɗinmu na Umariya Global Carpet da ke lamba biyu IBB Way, kantin Kwari Market, kusa da gidan rediyon Kano, ko kuma reshen mu da ke lamba takwas Muhammad Bidalai, kasuwar kofar Wambayi, dukkanin su a kanan Dabo, Nigeria. Umaria Global Carpet, idan ana dara, aka ce da uwa Malam Umar Bala. Um, Isa. Ka yi mamakin kiran da nema ko? Eh gaskiya ranka eh, dole ne mamaki. Allah dai sa ba wani bincike aka da zai kwaci aiki na ba. A'a no, ai abin da sanar kira kamar wani abu ne idan kai ma a kamfani nan za a ƙara samun ta goma shi da alheri a cikin wannan kamfani tusa ka san dalilin da ya sa muka ɗauki ka aiki babu dogon bincike a gaskiya dai ban sani barin kai amma dai na yi mamaki yauwa na san abin zai baka mamaki wani wanda ya san ka ne ya kamun gulmarka ya ce kana da kyakkyawar alaƙa da sumayya sumayya sumayya dai zabiya mai taushin murya wacce waƙoƙinta sun karaɗe ko'ina E, haka ne ranka daɗe ƙawar wacce zan aura ce don duk duniya ba ta da amina da ya wuce ita good yi sa muke so ka taimaka mana yadda sumayya za a talata mana kayayyakinmu mun taɓa nemanta ta ba mu daidaita ba daga ba muka dinga bi amma ba mu samu yadda ba gaskiya ranka ba da iko da ita don ita kanta ruƙayya wacce zan aura ɗin ba lallai ta isa sata ta yi abin da ba ta yi niyya ba to hakikanin gaskiya malam umar bala aikin ka iya cikin haɗari idan ba yi mana ƙoƙari mun nemi su maye ba ta tallata mana kayan mu to za mu samu wanda ya fi ka dacewa mai gurbin ka da shi dalilin da sa muka ɗauki ka aiki nan <sighs> to ai wannan ba damuwa ba umar ni na tabbatar sumayya ba za ta ƙi jin maganar mu ba ina gani kamar mun isa da ita za mu iya gaya mata ta ji ni fa wallahi ruƙai da ina da wani option ɗin ko zan haƙura da aikin nan ne kwata-kwata ni ina ganin cancanta ta sa ka ɗauki aka bani aikin nan ashe ba haka bane ba wai ba abu dan Allah shikenan yanzu ba za a yi maka abu sai an ga za a more ka nan gaba kai ai ni ma na yi mamaki da ka ce baka da ko sisin ka ba ka ɗauke ka aiki na ce a to gaskiya kai ɗin na daban ne ashe tarko suka ɗana maka to amma babu komai zan samu su mu yi magana da ita amma fa ba yanzu ba tunda ka san yanzu hankalinta ba a kwance yake ba kwata-kwata nan zan faɗa musu ba damuwa zan yi magana da ita yanzu ka san kwata-kwata sumayya ko ayyukan da suke hannunta wallahi ba ta iya nutsuwa ta yi su ba komai zan yi in fahimtar da su sun fahimta kenan. Khadija. Sumayya. Allah ya miki albarka Sumayya. Wato shine kika yi min bazata ko? <laughs> To saboda Allah irin wannan kayan ina zan kai su in? Hmm? Kayan nan sun yi yawa. Akwai fa waɗanda ma ban sa ba suna nan a ajiye. Umma duk za su saku. Ga wannan ka na san ki ne kuma zai miki kyau sosai. Wannan? Hmm. Gaskiya ne. Tunda ta yi miki kyau ni ma ita na zaɓa ta yi min kyau. <laughs> Sumayya, ya naga kuma kin haɗa rai, kamar kina da damuwa. Umma da Allah ina son roƙe ki wani alfarma guda ɗaya ina son ne wani abu ne. Sumayya, ki tambaye ni abin da kike so ki tambaye ni. Na san duk abin da za ki faɗa, za ki faɗa alkhairi ba sharri ba. so nake na sayo mahaifina kaya da yawa a sai masa mota hawa tun da kwanan nan kin ga na samu kuɗi sumayya zan taɓa hana kiki aikata alkhairi ba ko da akan wanda yake bare baki sani ba ne ballantana mahaifin da ya haife ki ba zan hana ki wa alkhairi sumayya ki ce ki yi duk abin da kike so ki kuma na gode Allah ya haɗa mu duka a cikin gidan aljanna ya Allah <laughs> hmm. ɗazu na ga ana ta miki sako amma kin yi biriskin ki dubawa wallahi kyale sakonnin nan a rana fa sai fa aiko min sakonni hamsin zuwa ɗari ki bari kawai in na je kwanciya zan dudduba inda ya dace ne replying da kuma inda ya dace kawai in amsa su a cikin zuciyata ni kaɗai. shi kenan kai kai kai wannan kaya. Ya naga an mun message da layin da ba kowa ke da shi ba. Wani layi kenan? Kuma lambar da aka aiko min da shi ga shi ta ƙasar waje ce ta Amerika ce. Plus one. america. kasar waje kenan fa. Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menene? Hmm? Umma wani irin sako aka aiko min da shi wanda na san mutum ɗaya ne kaɗai yake aiko min da irin wannan sakon a duniya. Wa kenan? Mahmud. Eh? shi farabo yawo yake a sama wani lokacin kamar tsuntsu sai a ta miƙa hannu ana so a cafke shi da mai dogon hannu da mai gajere sai an yi kamar za a cafke shi sai kaga ya zame sai ya zaɓi wanda yake so ya kama shi sai kaga ya sako ƙasa da kanshi ya faɗa a gaban shi a maimakon ya miƙa hannun shi sama sai ya sunkuya ya sa hannun shi a hankali ya ɗauka. Mm, wannan dogon karatun naki me yake nufi? Ina nufin su mai hallura ce har yanzu a cikin ruwa. Wataƙila rabon ka ce, rabo ne kawai yake maka wasa da hankali. Ni a yanzu na fi so ki tayar da addu'a. Allah Ubangiji ya fitan min da san su mai a cikin zuciyata. Ina gani zai fi min sauƙi da ni ta yin zargin addara da rabo. wanda wani lokacin sukan sa mutum kuka wani lokacin kuma sukan sa shi dariya hmm. halin su ne yau su zo gare ka gobe kuma su je ga dan uwanka insha Allah zan taya ka da addu'a ubangiji Allah ya maka zaɓi mafi alkhairi ya canja maka da rabo mafi girma Kaddara take kokarin raba ka da sumayya ta dawo maka da ita ko ta canja maka da wacce ta fita wacce za ta saka manta da sumayya a rayuwarka wato ummi ban taba ji tunda nake ban taba ji an min addu'ar da ta ratsa cikin jikina da jijiyoyi na ba kamar irin wannan addu'ar da ke da Allah ki ci gaba da min addu'ar nan kin ji insha Allah Ibrahim Suleiman Annur shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Wannan cibiya tana albishir ga jama'ar garin Agadez masu albarka cewa ni Ibrahim Suleiman da kaina tare da tawagata za mu zo birnin Agadez domin ba da taimako na magungunan gargajiya a tsarin musulunci. Saboda haka jama'ar garin Agadez maza da mata, yara da manya a yi ƙoƙari a halicci wannan taro na gangami da zan yi domin ba da taimakon magunguna. saboda haka duk wanda ke fama da wata matsala ko wata larura ko wata jinya ko mai wata kai tsaye yana iya zuwa ya tozali da ni ranar 23 ga wannan wata na 11 da muke ciki wato 11 December in Allah ya yarda zan yi aiki tsawon sati ɗaya a nan ofishinmu da ke nan bayan Rimbo daidai rezo kusa da masu sai da kayan mota a nan za a yi wannan aiki saboda haka jama'a yi kokari a ribici wannan zuwa nawa saboda zuwa ne da ya sha bamban da sauran aikin da ake gudanarwa a cikin ofis na yau da kullum ranar 23 ga wannan wata masu fama da matsala na jinnu hawan jini ciwon suga matsala na sihiri ko wacce irin larura kana iya zuwa ka same ni in Allah ya yarda. Annur Islamic Medicine Center muna da ingantattun kayan aiki na zamani domin kula da lafiyarku. Jama'ar da suke tambaya akan maganin da ke magance matsalar istimna'i wanda cibiyar Annur ta samar shine wannan. Wanda muke kiran shi masturbation cleanser kit maganin da ke magance dukkanin wata larura ta kankancewar gaba ko saurin inzali ko karancin sha'awa ko kuma rashin kuzari da mutum ke samu sakamakon wasa da al'aura ko kuma biyan bukata wannan magani mallakin cibiyar annur ne ita kadai saboda haka duk wanda zaka karba ka tabbatar daga hannun jami'an mu na gari ka karba insha Allah jama'ar garin Agadez muna nan muna dakon wannan rana sai kun zo a yi kokari a zo a sadu da ingantattun magunguna akan kowace irin matsala da yardar Allah subhanahu wataala eh, eh, Share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 A lokacin da al'amura suka cije maka, jefa ganyen shayin ABC Black Tea ko Salam Black Tea a kofinka. Nan da nan za ka ji kawuwar tsake kana mai annashuwa. An samar da su ne daga tsabtataccen ganyen shayi mai gardi a baka da kuma ƙanshi da ke sanya nishadi. Gwangwaje kanka ko iyalinka da ganyen shayin ABC Black Tea ko Salam Black Tea a gidajenku wajen aiki ko kasuwanni. domin samun nishaɗi a duk tsawon wuni. Ana samun ABC Black Tea ko Salam Black Tea a kamfanin Asulfan Nigeria Limited ko a tuntuɓi dillalanmu. Salam Black Tea wa ABC Black Tea ma fi mishkila. ABC Black Tea da Salam Black Tea kamfanin Asulfan Tea Nigeria Limited ke yinsa. Kin karanta text ɗin nan ku Na karanta. Amma wai wa kike ganin zai turo da wannan saƙon? Mahmud. Mahmud. Wace irin magana ce wannan? Kar in ƙara jin kunce Mahmud. yaya kuke yi magana kamar waɗanda ba ku da ilimi da tauhidi kun taɓa ganin inda aka aiko saƙo daga lahira? umma don allah ke haƙuri ki kwantar da hankalinki kar ku tsorata ba ni wayar magani kin ga hajara wanda ya aiko da sakon nan ko da ba mahmud ba ne to lalle ya taɓa zama da mahmud ni na tabbata ko umar ne aka tura ma wannan sakon zai tunanin mahmud ne ya tura mishi to ai ga sunan shi ya rubuta anan, nan gashi nan ya ce daga wanda ya fi kowa sanki a duniya raba gardama to ai raba gardama ba suna ba abin da ya rubuta kenan Hajara, na tabbatar da cewa wanda ya aiko saƙon nan ya san Mahmud ko kuma... Ko me? Hmm? Idan kika ƙara magana eh, eh, riƙayya sai na wanke ki da mari Yaya kuke yin abu kamar wasu marasa hankali ne hmm? Kuna nufin kenan ku ce fatalwa ce kenan take turo saƙon? Ko kuwa ne? Ha! waye raba gaddama labari na baya zama nawa in baki wai yayi lukman ni fa ina ga baka taba min gata irin yau ka kawo ni irin gurin nan ba tun da muke ni da kai lalle kin yi riga malam masallaci ai da kin bari an kawo abubuwan da ni oda kin gani ni so sai ki wannan magana kin san gata shi yana karuwa kuma yana raguwa nan gaba baki san ina zan kai ki ba abin da yake zuciyata yanzu kina ji mhm. da tashi ki kai muka je can gurin na dora ki a kan lilo na shilla ki ni ina ji rabon da na shilla ki a kan lilo tun kina shekara shida ne ko bakwai i don't remember which exactly ina ji 6 ne ko i don't remember which ina yarinya ba <laughs> um, wato zuwan manan ya samu nutsuwa yanzu zan iya ɗaukan kowace shawara ummi ba ni shawara kan rayuwata da allah yayi kuma mu bar wannan magana mu je gida sai mu karasa ta ko a'a mu je gida ummi me yasa ba za mu yi anan ba yayi kuma haidar ya ce zai zo kuma na san yanzu duk inda yake ya fara tunanin zuwa don Allah ka tashi mu tafi yayi kuma ka san in ya bai same ni baran shi zai bace dan ma in na ce mai tare da kai baka fita na san ba zai ɗauki zafi sosai ba am ummi da Allah ki zauna kina ganin mun bada odar abubuwa ko kawa ba ai ba kuma mu tashi ai ba shi da saba alƙawari fa ba kyau don Allah ka tashi mu tafi ummi why not ba za ki kira haidar ɗin kiman magana mana ta haidar ya fi ni ne ummi A'a, na sani bai fi ka ba, amma don Allah dai ka tashi mu tafiya yayi kuma ka zo mu tafi. A kaso yake ɗiba, ya mai da kai bawa, matsayinka bai duba, balle ya san kai waye. Isa ka kai jinya. Fata shiga. Gwada tura text don Allah ki tambaye shi waye shi. Okay. ya ta mini garkuwa not send Mrs. Sandinfield, wish. Soyayya ta sa shakuwa. Ko dai an yi blocking in number ne, ba ni in gwada. Ko kin gwada ba zai ba Um, ki kawo in ƙara gwadawa ko zai Ba zai je ba. Dama ba zai shiga ban wana tunda kina tunanin daga lahira aka aiko. bata ta shiga. Sannan kuma na aika sako shi ma same waye wannan raba gardama din ya kamata a ce mun san asalin sunan shi sannan fa is from america sawa oh ashe ma kun san daga inda ya fito Yaya kuma kaga har ya riga ma ya zo dama na faɗa maka. Yaya kuma barka dai barka dai ha yalo kuma ka tsaya ku gaisa mana ko sauri nake amma ummi lafiya kuwa me kika masa wallahi ban mai komai ba amma me ya bata mata rai haka? Ni ma ban sani ba. Haka so yake ɗiba ya mai da kai bawa matsayinka bai duba balle ya san kai waye. Isa ka kai jinya ka sauka kan hanya ka manta alƙarya ayo kalar wawaye a labarin so aikar ka dama an gama processing din komai hatta kwararren likitan kwakwalwar yana na a ƙasa good dr mansur to kai kaji sai ka shirya tunda tafiya ta taso ko haka ne ma dadi kai hakuri ka bani tafiya da sumayya ma. wacce irin magana banza kake faɗa mini lalle na yadda yanzu kana buƙatar likitan kwakwalwa ba kai ne ka zo ni da kai muka yi magana cewa za ka yi tafiyan nan kai kadai ba shine yanzu za ka zo ka canja magana kuma ka gaya magana banza i'm sorry that ban gaya maka bane akwai wani gaya da yake nema ya rika shiga hanci na da kudin kuma yana bibiyar samayya da surutai da kalamai na iska da nufi waye wannan sunan shi lukman tsohon saurayinta ne ban gaya maka bane ma don jiya har doke-doke muka ni da shi idan da ba dan umar sai mai ba ma wallahi da sai dai kawai za a ci gawar shi a gurin wallahi you see ka gani ko yanzu kai saboda Allah me ya kai ka fada a gaban surkanka yanzu da lokacin da kuke fadan nan ka bige shi ya fadi ya mutu ina kake tunanin ni zan shiga alhaji ai shi ma wancan bai kamata a ce ya je wajenta ba tunda ya san cewa an musu ko tare da shi to in bai sani ba fa a ah, dadi ya sani wallahi ya sani saboda tsohon saurayinta ne ya san komai kuma ba abin da bai sani ba kawai da rashin mutunci ne da wulakanci da na dan adam amma dadi me zai hana a ɗaura auren sai a kawo ta gidan nan ta zauna kaga kafin sai daga nan har je dawo na san tana nan ba abin da zai faru a'a ba za a yi haka ba saboda ka taɓa gudowa saboda irin wannan damuwar ka tuna ko ka tafi kawai idan an gama ka dawo shikenan shikenan Allah kai mu amin to finally dai yanzu na fuskanci ya zama dole sai na yi tafiyan nan <laughs> ka gure yin but let me warn you kada yi tafiyan nan mu zo in samu labarin cewar kina zance ko kuma kina kula wani ko kuma wani ya zo a matsayin masoyi ki saurare shi zan saka yaran na sarka monitoring ɗinki Allah duk wanda ya kuskure kira ni ya ce min gashi kaza kaza kaza a kanki na dawo ba zan yafe miki ba insha Allah mai ni babu wanda zan kula a matsayin sunan soyayya especially wancan katon iskan katon banza wa kake magana lukman kwarai kwashi ai bana tunanin lukman zai ƙara dawa gare ni kin tabbata ka ji komai aliyu ka yadda da ni kaka sako komai a ranka kin tabbata to yanzu kina jina abun yi shine ki ajiye mota ki mu je in kai ki office zan jira ki har sai kin gama sai in da ki ban da matsala da haka to shikenan ranka ya dade <laughs> um aliyu yes honina um akwai abin da waye ne sanin gaibu sai Allah ban san kowaye ba Yes. Hello, good morning. Good morning. And who are you? I'm a first man. Okay. And I'm looking for Sumaya. Sumaya, Sumaya Rabiu. Gani? You have a message from United States through our company. America? Wa zai aika min sako kuma daga America? To wannan na shi ne wannan? To wannan wani irin sako ne hajiya? Ko dai fan ne suka turo? Ina ga sai dai fan gaskiya amma ni ba da wanda zai turo min sako daga. Tun daga USA? Yeah. Please you have to sign here. Okay. Thank you. Okay, ka yi tafiya. Okay, thank you. Bari mu bude mu ga mu dan ci abun fans ko? Ina ma ban taba ganin an ka miki abu ba. Ya zo hannuna sai yau. Sanadin labarina so sanadin labarina. na rage mu na kasa buɗe hannuna har rawa yake kai Wa! kin gona abu ko? na yi kyau kuma ba zai yi miki kyau <laughs> oh har da kat You deserve someone who is more caring, sound mind, educated, morally sound, religious. Even if I don't have the qualities, I will start to be the person. Just for you, Sumaya. It's me again. raba gardama na rantsi da qur'ani ban san shi ba wallahi tallahi ban san sa ba wallahi Allah waye raba gardama wallahi Aliyu ban san sa ba wallahi ban san shi ba waye raba gardama ban san shi ba na sha na ji daɗi na sha na warki na sha na gayyato 'yan uwana sun sha sun samu waraka sai cibiyar shifa'un islamic medicine center aminci ya ci gaba da tabbatuwa a gare ku sunana abdullahi shugaban cibiyar shifa'un islamic medicine center ina masu fama da matsalar sanyi infection tare da sanyin kashi da kuma sanyi mai zub da farin ruwa a gaba ina masu fama da matsalar low sperm count wato tsinkiyar mani ko karancinsa tare da saurin inzali cibiyar shifa'un islamic medicine center ba da ka take ba da magungunanta ba tana da ƙwararru waɗanda suke amfani da ilimi wurin binciko irin magungunan da ya dace da abin da yake damun ku ina masu fama da matsalar hypertension wato ciwon hawan jini ko hepatitis type A, type B ko type C wato ciwon hanta. Ina masu fama da matsalar cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV. Ko matsalar rashin haihuwa. Mun ba da magani kuma an rabu da wannan matsalar gabaki ɗaya insha Allah. Ina mata masu ciwon fibroid wanda yake hana su haihuwa. Muna ba da magungunan su gabaki ɗaya a warke daga cutar insha Allah. Muna da sirrika masu tarin yawa. Ku dai ku tuntuɓe mu dangane da warware matsalolin cututtukanku. A jihar Kano muna nan a Maidile ta sabuwar gandu kafin kunan gidan kaji kusa da Dangote Siminti cikin Uwar Sauro Plaza. Shago mai namba B6. A jihar Maiduguri muna nan a Lagos Street kafin Junction in Lagos House fuskar Forest Street cikin Rahama Plaza. Shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mobi muna nan a babban hanyar Ahmadu Bello gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka, saman Beni El Hussein Multipurpose Hall, shago mai namba B2. A jamhuriyar Niger muna nan a Duso tsohon Canal Trua STV, Line Rainfall Deramol. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jihar Taraba Jalingo. Zan zo da kaina na ba da magani a bisa koyarwar Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ranar takwas ga watan sha biyu har zuwa sabon shekara a ofis namu da ke kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block AA Rono a saman Beni. za ku iya zuwa ku zo ku karɓi kati insha Allah. Wannan shine akawun namu na kamfanin mu kuma muna iya tura magani a ko ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Albishirinku jama'a maza da mata. Cibiyar Alfa'ida kullum muna cikin faɗaɗa bincike tare da zaƙulo ingantattun itatuwa domin haɗa magani. Ina masu fama da rauni na mazakuta, kamar rashin ƙarfi, saurin inzali tare da ƙanƙancewar mazakuta. A cibiyarmu ta alfa'ida mun tanadi ingantattun magungunan sanyi kamar sanyin jiki ko sanyin kashi tare da sanyi mai ɗauke sha'awa ko kaikayin jiki. Muna ba da maganin rikicewar al'ada, muna ba da maganin matsalolin jinnu, muna ba da maganin matsalolin istimna'i wato masu biya wa kansu bukata. Istimna'i yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Ina masu fama da ciwon olsa kamar cutar hawan jini. kamar cutar sikila ko cuta mai karya garkuwan jiki ko ciwon hanta tare da ciwon koda jama'a mu sani ma an Allahu da'an illa an anzala ma'ahu dawa Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya haɗa mata da magani insha Allahu duk wanda ya karɓi magani daga cibiyar alfa'ida sai ya yi alfahari za ku same mu a babbar cibiyar mu da ke maiduguri a baganaram daidai jakshan na gidan yashi a jihar kano muna gadon kaya cikin shayi plaza shago mai namba 85 saman beni a jihar sokoto muna emia yahya road cikin wadata plaza sannan muna tura magani a duk inda mutum yake a fadin duniya waɗanda suke kasashen waje za ku iya ɗaukan waɗannan lambobi domin yi mana magana kai tsaye ta whatsapp cibiyar alfa'ida tana alfahari da ku wassalamu alaikum Haba masoyiyata, me yasa kike min ruwa fuskar da ta riga ta zama mallaki na? Kin ja amarya. Me yake kallo ne? Kyakkyawa fuskar ka nake kallo. Babu abin da zaki ce min Aisha. Kin riga da kin cuce ni. Allah ya baraka ya hakuri. Ba a san raina hakan ya faru ba. Aisha bata gaya maka dukkan labarin abin da ya faru ba tun kafin auren ku?

ba a fushi da abin da Allah ya kaddara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shukku maji. Ka tiyar iska sai ka ce gidan malamai. Baban ba. mutuwa ya huta. Kisan da zan miki mummunan kisa zan miki. Yanzu musi za ka iya kashe ni da hannayen nan naka? Ni da nake a matsayin barista a kama ni da hannu dumu-dumu. To bari sai da harka ta ku duba shi da shi. Shirin amarya zai fara zuwar muku ne a ranar Alhamis biyar ga watan Januwari a YouTube channel mu mai suna Kani Play. Tuba yakan tsamo mutum daga wuta zuwa aljanna. Ni na riga na sallama. Bisa alamu kokari yake ya buya. So dole ne mu sashi under tracking duk inda yake mu nemo shi. Amma tun a office ɗina na ce muku ɗaya mai akan ɗin yana raye. Wannan ce ta samu kaso mu keɓe da ke domin mu fahimci juna. Ina so ku yi amfani da ƙwarewarku ka ku yi tocin ɗin mutum ya ansa laifin da ba shi ya aikata ba. Ni ma ko shi ko ku kama ni? to gani ku kama ni me yata ta yi kuke son tafiya da ita muna bincike ne ba za ka fitar da ita zuwa ko ina ba kwanan mu ɗaya da yin aure bayan ta tare ya za a ce kawai da gajiya an ɗauki mace an kai maka gidanka kuma a ce wai an wayi gari ba a kanta ba san mai ta shiga anya ko gidan nan ba a buɗe shi ba ya kamata a je kafafen yada labarai don a yada irin wannan abun ma akan dace a kansa wallahi inda hindi ta mana kuskure billahi la ilaha illa huwa sai babu wani kuskure magana kuma yanzu aka fara yi ya shiga jama'a ku taimaka mun dan Allah da kanka kin